يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 inda muke taruwa domin duba tafsirin alkur'ani mai albarka a kowane yammaci irin wannan na cikin watan azumi yau muna maraicin litinin ko talata maraicin talata goma sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya dace da shida ga watan jun shida ga watan shida kenan shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna roƙon Allah ɗauke sarki ya mana albarka a cikin abin da muke karantawa ya ba mu ikon aiki da abin da ake buƙatar aikatawa da ƙudure abin da ake son a ƙudurce da kuma yin ladabi a wurin saurare da wurin aikatawa ina ƙara tunatar da muciya idan ana karatun ƙur'ani ana so a yi zama irin na ladabi a yi zama wanda ya dace da matsayin alƙur'ani a fuskanci mai karatu kuma a rungumi abin da ake karantawa kada wanda ya zauna baya rungumi da alkur'ani idan ba ku da shi daga baya ku ci gaba da nemowa ba su ana tafsiri kai kuma ka tana wani guri su gara alkur'ani yana gaban ka shi yasa muna iya kokarin mu mu dora hannuwanku akan kowace kalma mai Allah yake nufi da ita gurgurdon abin da Allah ya sanar da mu idan mun yi daidai mun samu lada idan mun yi kuskure kuma insha Allah Allah zai yafe mana Allah kai mana gafara mun tsaya kan aya ta 90 ƙarshe ƙarshen suratul anbiya da duka alamu yau kan in Allah ya so zai kammala wannan sura watakila ma mu shiga sura mai bi mata ita ce suratul hajj ala ramma za mu tashi kan aya ta ɗaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da kanun labaran annabawa da yawa a cikin wannan sura sai karkare labarin su da labarin annabi zakariya wanda shine rainon nana maryam wadda ta haifi annabi isa alaihi salatu wassalam maryam ita ce baiwar allah nan da allah tabaraka wa ta'ala ya karimta ta da bata sura mai zaman kanta a cikin alkur'ani ta zamo ita kadai ce mace wadda aka ambaci sunanta ɓaro cikin qur'ani sannan aka ba ta sura mai zaman kanta sannan Allah ta'ala ya zaɓe ta da wata aya da wata mu'ujiza wadda ba a taɓa ganin irin ta ba a tsawon tarihin ɗan adam to da Allah ta'ala ya gama tarihin annabi zakariya da cewa ya roƙi Allah an bashi sai kuma Allah ta'ala ya kawo wani labari wanda ya ban mamaki sai da na zakariya da annabi zakariya da shi da matarsa tsofaffi ne amma dai sun haifi abinda suka haifa ta hanya wadda aka saba amma a lokacin da ba a saba ba a saba da tsoho ɗan shekara ɗari wato ainihin ya samar da ciki ga matarsa ba kamar yadda ba a saba da mace da ta tsallaka shekaru saba'in ta ɗauki ciki ba to duk da dai sun yi ɗin amma dai miji da mata ne ta haka kawai dai sun samu haifuwa ne bayan lokacin da ba a zaton samun haifuwa to amma ita maryam ba haka lamari yake gare ta ba sai Allah ta'ala ce wallati ahsanat farjaha manzo Allah ka bada labarin wannan baiwar Allah mummuna mai kirki siddiqa ita kadai ce siddiq yadda Allah ya bada labarin sun Qur'ani kuma na ranko ne aka yi wa mata saboda babu mace a cikin annabawa don a faɗa musu shugabanci ba nasu ba ne namu ya kuri sai aka ce duk annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu duk gaba su maza ne ba mace ko guda amma bayan na biyu na saiwa sai siddiquna su kuma suna da yawa a tarihi zaka da Allah ya kawo tarihin annabawa 25 da sunayensu to sai ya tsallaka cikin siddiqai sai ya kawo namiji ko guda sai kawo mace guda ita ce maryam sai ce mal ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana kula at-ta'am akwai wani siddiqi da aka faɗa amma ba fitar da sunansa ƙaro ƙaro ba shi kuma shi ne siddiqin wannan al'umma wallazi ja'a bis sidqi annabin Allah kenan wa saddaqa bihi abubakar siddiqu kenan ulaika humul musaffun amma kaga ba faɗi sunansa ƙaro ƙaro wani gurin ma kuma an yi nuni da shi kuma kowa ya san shi ne amma dai ba a faɗi sunan nasa ba illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا saniyas ne su biyu suke yana na biyun mutum biyu daga shi sai mutum guda amma ba faɗi sunan ba wane ne wannan mutum shi ne siddiƙin wannan al'umma Allah ya ƙara tsinuwa a kai in shi a mun kiyama babu falala a duniya wadda sauce wannan amma sai suka mai da ita aibi suka mai da ita lahani suka tozarta sai da abakar da ita suka ce wai shi munafiki ne mai iya tona sirrin manzo Allah zaka manzo Allah ya rike shi don kai ya tona sirrin sa ya tafi da shi a tafiya irin wannan ta tashin hankali wacce ana iya kama ka ana biye da sawunka ana son kama ka a ce abokin rakiyar ka ka ne anan manzo Allah ne suke wautarwa Allah ta'ala ya saka musu da abin da ya dace da su wallati ahsanat farjaha sai kuma ka ambaci labarin wannan baiwar Allah wadda ta kare farjinta wato ainihin ta nisantar da kanta ga haram ba ma haram ba hadda halas ba ta yi aure ba tana su wanda tarihi ke tabbatar da ta ba su yi aure ba don mai da hankali ga bautar Allah wannan shakki kira A al'ummomin da suka gabata ana yi mu a al'ummar mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sai sa ibnu mas'ud yake cewa استأذن عثمان بن مزعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبتل ولو أذن له لاختصينا عثمان ابن مزعون لو من ذو الله لتور هيك يسا يتي يعني الإذن إذا من ذو الله يتبتل ينكي إن أوري يتشغل تدى إبادة من ذو الله يهناش ابن مسعود يتي دا النبي يمس إذني مو كما da mun yi dandaka gaba ɗaya don karmu ma buƙaci yin auren to babu annikahu min sunnati aure sunnar annabi ne wa man raghiba an sunnati falaisa minni duk wanda yake baya son aure to ba namu bane wannan yasa malamai suka yi shuka ga Abdul Fattah Abu Gudda wani malami ne mai tarin ilimi amma ya sha bid'a ya koshi akwai ilimi mai yawa a littafin shi akwai kuma guba tattare da su ya yi wani littafi mai matuƙar amfani wanda babu guba da yawa ce ya sa masa suna al'ulama ullazina shagalahumul ilmu an zawaj wata kalma mai kama da haka tarihin malaman da ilimi ya hana su yin aure da sai malamai suke gani ai ya soke wa'annan malaman don a addinin mu babu wani shi sai ya kawo ibnu taymiya ibnu taymiya bai faɗa ma kowa dalilin da yasa bai aure ba kawai dai Allah bai kaddare shi bai aure ya kama malamai masu ɗimbin yawa wanda har suka ƙara rayuwarsu ba su yi auren ba wasu kuma sun mutu ne suna mata amma duniya ta ji su kuma ta san su yanzu irin ibnu abdul hadi irin su imamu nawawi irin su ah, Ibn hajar ya ɗan girma da yawa irin su Ibn jauzi ya za a yi waɗannan kai zaton matasa ne amma kuma wani manyan malamai ne sun ma baka ce irin nawawi nawawi yana cikin manyan marubuta in a firamare kake za ka karanta arba'una in a sakandare kake za ka karanta riyadu salihina in a jami'a kake za ka karanta majmu in ka gama phd za ka dawo kai bincike a cikin littattafan in kai sufi ne ga azkar in kai malamin hadisi ne ga rauda duk kowane bangare ya taba yadda ka sai abdullahi dan fodi haka ke mausu'i kamar encyclopedia ne shi kowane fanni ya taba irin su ba su da yawa irin su ibnul qayyim masu yawan rubuce rubuce to abdul fattah abu gudda sai tattara malaman da ba su yi aure ba sai ce waɗannan ilimi ya hana su yin aure aka ce a kai dai ba su yi aure ba shi su waye gaya maka karatu ne hana su yin aure wasu su ma dama ce ba su samu waye sani ma wani ko ya ta nema ana kasa shi eh tunda da yawan su ba masu hali ba ne. ta kila da kallo gasa za shi kai wannan in ba haddasa na ba me ya sani ai ba da komai sai haddasa na nan don haka ba a bashi ilimi ba irin malaman zamanin yanzu bane masu hawan manya manyan motoci su sa manya manyan riguna da manya manyan asali wanda in kai baka hattara ba kai dan kasuwa in suka yi kokawa da kai za su ka da kai saboda bahaushe ya ce hannu mai biya ya ke lasa ko ba haka ba maryam alaiha salam ba ta yi aure ba sai Allah ya ahsana farjaha cikin ba ta yi aure ba ta kame kanta ta zama mummuna qanita fa nafakhna fiha min ruhina sai muka hura mata da ruhin shine Isa ita ce kiristoci ke hujja da sai ta kwacin qur'ani an fadi Isa dan Allah ne duk Allah ya ce ruhina min ruhina daga ruhin mu kenan bangare ne na ubangiji duk abin da aka jingina ga Allah ya zama bangare nasa da Allah ta'ala ce an tsayira baiti tsarkake gidana shi ma gida ya zama bangaren ubangiji ne da Allah ya ce ruhi ko ruhuna bai nuna wai daga cikin zatin ubangiji aka fidda shi a'a ya nuna wani ruhi ne na Allah wanda Allah ta'ala ya so a hura shi ga Maryam ta haifu annabi Isa alaihi salatu إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل التي شيء إيسى باوني بني بند فاتي باواني شيء صدقك في شيء قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا باواني كرك كيش عند بالكيبا لشيني أنا ثلاثة لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله كركو تقونا دئيري دني kamar yadda kiristoci suka da annabi isa to kaga jahili ne mutumin da ya zo ya tarar da kiristoci suna suna wa'azi suna ta isa dan Allah ne sai ƙarya kuke annabi muhammadu shine dan Allah wannan bai mai wa'azi bane jahili ne annabi bai da daga shi daraja fiye da ta bautar nan da yake ga Allah ba kamar yadda shi da kansa yake faɗa yace faqulu abdullahi wa rasul ku ce ni bawan Allah ne manzon Allah ne وجعلناها وابنها آية للعالمين Allah ce muka sanya Maryam da ita da ɗanta suka zamo aya abin lura ga talikai ita dai ta zamo mace cilo a duniya wacce ta haihu babu aure kuma babu aikin aure ba ta kwanta da kowane ɗa namiji ba amma ta haihu shi kuma annabi Isa ya zamo shine ɗan adam cilo wanda aka haifa da uwa babu uba don haka yana da asuli ta bangaren uwa amma bai da asuli ta bangaren uwa don babu uban asulin su shi guda ne mu kuma dukkan mu sauran bil adama asulin mu biyu ne muna da bangaren uwa muna da bangaren uba shi kuma adam bai da ko guda ko yana da ita kuma hawa'u tana da bangaren wanda aka ɗebo ta daga cikin jikinsa shine adam sai ta kuma waye mahaifiyarta babu don kasancewa li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir komai Allah yake so yana iyawa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida ala ce waɗannan da muka faɗa tun daga Ibrahim da Isma'il har zuwa ga su Musa da Harun zuwa su Dawud da Suleiman zuwa su Lut zuwa su Zakariya da Maryam da Isa ɗanta inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan duk ita ce al'ummar ku al'umma guda yakin cin gashin kanta da haka yadda addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake haka na annabi Isa yake haka na annabi Musa yake da Haruna haka na annabi Dawud yake da Sulaiman haka na annabi Zakariya yake haka na annabi Ibrahim yake da duk sauran annabawan ubangiji shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahnu al-anbiya abna'u illat mu yan gida guda ne kowa da mahaifiyarsa amma ubanmu guda ne saboda haka likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa na da shari'a thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha amma tushin addinin wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ma arsalna min rasulin wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun da haka tauhidin nan guda ɗaya ne bai da sabani a cikin annabawa amma shari'a kowa da tasa halal da haram kowa da nasa a yadda ku yi wannan ko kar a yadda ku yi wannan ku ci wannan ko kar ku ci wannan wannan dokoki ne da Allah ta'ala yana sassauya su gwargwadon kowace al'umma wa ana rabbukum fa'budun Allah ce kuma ni ne ubangijin ku to ku tare da bauta kada ku bauta ma kowa in ba ni ba fataqatta'u amrahum sai mutane suka karkace al'amarin su suka rarraba addinin su aka bambanta yahud suka ja daga kiristoci suka ja layi majusawa suka koma gefe guda kowace al'umma ta wari wani wuri ta tasan masa ta ce shi ne addini amma asalin addini shi ne tauhidi Allah ya ce kullun ilaina raji'un kowannensu mu zai dawo na haka sakamako yana wurin Allah idan musulmi suka zo wurin Allah za su karɓi nasu hisabi idan yahudu suka zo wurin Allah za su karɓi nasu hisabi idan kiristoci suka zo wurin Allah za su karɓi nasu hisabi kuma a nan ne kowa zai gane wanda yake bisa gaskiya wanda zai je aljanna da wanda yake bisa ƙarya wanda zai je wuta ka ce Allah ta'ala ce faman amal min as-salihati faman ya'mal min as-salihati يعمل من الصالحات فمن يعمل من الصالحات كراتون يا دي انا ba karatun muke gyara maka ba fassarawa zamu saboda wannan aya zaman kanta take in ka shiga ta gaba kuma ka shiga wani wani zango na daban faman ya'mal min as-salihati Allah ce duk wanda yayi aiki na gari ya ɗibi ayyukan kwarai kaga saboda rahmar ubangiji yace min as-salihat wanda ya samu wasu ayyukan alkhairi ya aikata ba za ka iya dukkan salihat ba za ka iya ya ishe ka kawai ka ɗauko shu'abul iman na imamul baihaqi kaga nau'i nau'i na ayyukan imani ayyukan da suka da imani ayyuka 77 ko saba'in da tara su kaɗai an ce ka yi su gaba ɗaya zai wahala gare ka amma za ka yi wani za ka bar wani wani za ka yi da yawa wani za ka yi kaɗan a salihat ba su da iyaka ayyukan neman lada ayyukan neman yardar Allah sannan kowa akwai wanda aka hore masa shi ne wanda shi babu aikin ladar da ya iya ana samun sako in an ce sallah shi ba goga ba ƙwararre ne wurin sallah ba in an ce azumi shi ba ya da haƙurin yunwa in an ce sadaka shi marowaci ne in an ce tilawa shi bai ma iya karatun ba in an ce zuwa makaranta shi ayyukan gaban su sun sha masa kai shi duk wani aikin alheri bai da bai da nasibi a ciki to wannan shine shaqi a duniya da lahira amma kowa da kofofin da Allah ya buɗa masa wata tafi wata faman kana min ahli salati du'iya min ahli min babis salat ومن كان من ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان هو أكو أبن الله ورمي wani shi yasa malamai suka ce ka taɓa ko ina amma ka gano ina ne aka yi maka fatai wannan inda aka yi maka fatai sai ka tsaya ka inganta shi ta fuskar ilimi ne yi tsaye ka ba da ilimi tsakani da Allah da Islam ta fuskar dukiya ce yi tsaye ka tsayar da addini ta fuskar wannan kuɗin da ka mai kuɗi ko yana yawan azumi ba kofar azumi ce Allah ya buɗe masa ba babu kofar da Allah ya buɗe masa irin ta sadaka ta fuskar mulki sai Allah ya baka to yi kokari kai amfani da mulkin nan naka kai duk ni'ima ta duniya lafiyar jikinka ita kanta in Allah ya sa tana ɗaukar ka zan mai yawan ibada ta jiki kamar iyamun laili kamar azumi to ka tsaya ka tsaye da bautar Allah ta wannan ni'imar da Allah ya maka amma kowa ya gano wace kofa ce yake sa ran shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya bilal ma huwa arja amalin amilta inni ma dakhaltu aljanna illa wa sami'tu khashkhashataka amani bazalake bilal wai menene kake ne wani irin aiki ayyukan ka wanne ne ka fi kaunar samun rahmar Allah yace duk na shiga aljanna sai in ji takon takalman ka gabana me kake yi ne sai ce to manzo Allah ni dai kam babban abin da nake kaunar rahamar Allah da shi ban taba zama ba ni da alwala duk sanda alwala ta talawale zan yi wata sannan duk lokacin da nayi alwala sai na gaida Allah na yi raka'a ba wani abu ne mai yawa ba amma kuma da shi yake fatar samun aljanna har manzo Allah ya ji takon takalmansa a gaban sa. to kowa ya san ta wuce kofa ce yake fatar shiga aljanna wa man ya'mal min as-salihat wanda ya ayyuka irin na kware wa huwa mu'min tare da ya cika sharaɗi yana mai imani domin ba a karba aikin kwarin babu imani imani shine foundation na aiki idan babu shi duk abin da kai banza ne Allah ta'ala ce wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih ba abin ya hana sadakar kafirai a karbe ta sai dun sun bai imani da Allah da sun kafirci fala kufrana li duk wanda ya aikin kware yana da imani to fala kufrana li babu kafir cewa babu butulci ga aikinsa ma'ana ba za mu tozarta aikinsa babban za mu nibin ya masa shi ba yadda za a yi kai aiki na kware a lahira ka zo ka tarar da an yi omitin insa ko an yi deletin insa ko ana misin insa a cikin fayil ɗinka ranar alƙiyam ba zai yi ba faman ya amal miskala zaratin khairan yara wa man ya amal miskala zaratin sharar yara ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين التي وإنا له كاتبون أيكن الناس بعد كاكو مكيري إسبا الله تعالى ينا إيه فتا بقوة أيكي سبا ترمي أن ربوتا أما دو أسعيدا مكا هجا سيكي ملائكو سربوتا أدا قوة ربوتين دي سري شيني لتكب زالة الألم yanzu an gano akwai rubutun da ba na takardar da alƙalin shine na kyamara a ɗauki hoton ka da kake aiki babu hujjar da tafi wannan ko gaba alƙali aka zo aka sa bidiyo ga ka kana magana ko kuma ga kuɗi an baka ka karɓa sun ci hanci ne misali ga ita tabbata ina wurin gudu kuma wa harabun ala qaryatin wa harabun ala qaryatin ahlakna haramun ala qaryatin kauna ala wata alƙarya da muka ba za su dawo babu ran da za su dawo wannan ita ke fassara mafi inganci ga wannan aya wasu malamai sun ce a'a duk alƙaryar da aka halaka ba za su tuba ba sai wanda aka halaka ba a maganin tuba gare shi ya riga ya mutu la yarjun dawo hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun ana gargadin mutane da su daina yin kafirci da sabo har sai lokacin da aka bude ya'juj wa wa hum min kulli hadabin yansilun su kullo ta kowane irin tudu suna gangarowa suna faɗo mutane wa qatarabal wa'dul kuma alkawari na gaskiya da tashin kiyama ya kusa sannan mutum ya ce tuba a kar a yakan kowa ya tuba da wuri mas'alan ya'juj wa ma'juj babban mas'ala ce ibnu kasir ya turo hadisin imamu muslim da wasu malamai zan kawo biyu daga cikin hadisan da ya kawo domin mu fahimci irin sharri da hatsarin ya'juj wa ma'juj bara muka biyo ta wannan karatu ko ina ji malam cika yi wannan karatu kan ajuju kuma yi muku bayanin ta inda suke bullowa da inda Allah Ta wa ta'ala ya ba zulkarnain ikon toshe ya hana su shigo ma duniyar musulmi da kuma irin babbar bannar da za su idan suka yi. to mu saurari waɗannan hadisan guda biyu wannan hadisi na imamu muslim ne eh, imamu ahmad ne da ibnu maja كما حديث سيدنا تسيري كان ابو kan da busiri زوائد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس كما قال الله تعالى وهم, وهم من كل حدب ينسلون فيغشون الناس وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم ويشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبسا حتى أن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول قد كان هاؤنا ماء مرة حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحد في حسن أو مدينة قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السماء قال ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليه مخضبة, مخضبة دما للبلاء والفتنة فبينما هم على ذلك بعث الله عز وجل دودا في أعناقهم كنغة الجراد الذي يخرج في أعناقه فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس فيقول المسلمون ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو قال فيتجرد رجل منهم مغتسبا نفسه قد أوطنها على أنه مقتول فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله عز وجل قد كفاكم عدوكم فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم فما يكون لها رعي إلا لحومهم فتشكر عنهم كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته قط abinda wannan hadisi yake cewa daga Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a bude katangar ya ajuju wa majuju sai su fito ma mutane kamar yadda Allah ta'ala ce hum min kulli hadabin yansilun suna gangarowa ta kowane irin tudu yace za su lullube mutane musulmi za su ɓuya cikin gidajensu da cikin ganuwar garuruwansu za su ɗauki dabbobinsu su kukkulle su eh, Allah ya ya juju majuj za su ɗauke duk dabbobin mutane sannan su shanye ruwan da ke cikin ƙasa gaba ɗaya sai an waye gari mutum zai bi ta wani kogi irin kogin kwara ya ce da an taɓa yin ruwa a wurin nan duk ya juzo ma juzo su shanye ruwan duniya manzo Allah ya sai an waye gari ba kowa sai mutumin da ya samu sa'ar ya shiga wata katanga ya ɓuya ba wanda ya gan shi sannan sai su ce shin wai mun daɗe muna jin shiru ba eh, sai su su ce mun gama da mutanen duniya ba kowa saura na sama mun gama da mutanen ƙasa saura na sama sannan sai ɗayan su ya ɗauki mashinsa ko kibiyarsa ya harba ta zuwa sama sai Allah ya dawo masa da ita cike da jini sai su kyalkace da dariya su ce saman ma mun gama yaki saboda bala'i da fitina suna cikin wannan sai Allah ya aiko musu wata tsutsa da za ta kama wuyayensu duk ta cinye su ta halaka su ta rarake jikinsu su mutu wani ya hau kan wani sai an waye gari ai kwana da kwanaki ba a ji motsin kowa sannan na ɓoye sai su fara fitowa su ce wai ba wanda zai leƙa ya ga abin da ke faruwa sai wani mutum ya sai da ransa ko da zai fito sai kira ce ya ma'asharal musulmin ala abshiru inna Allah azza wa jalla kad kafakum aduwakum da haka bala'in ya ajuju majus ba karami bane za su kashe mutane su kwace dabbobi su shanye ruwa a waye gari in ma kana da ran kana boye baka da ruwan da ka sha hadisi na biyu wanda yana cikin muslim shi ma imamu ahmad ya ruwaito shi daga nawas ibn sam'an alkilabi yace zakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dajjal shi hadisin yana da tsawo kwarai kuma yayi maganar dajjal da yawa amma can karshen sa sai yake cewa bayan yayi magana annabi Isa alaihi salatu wassalam zai sauka a Dimash ta birnin Sham sannan mala'iku ne za su sauko da shi a tsakanin fikafikansu su saukar da shi sannan zai kashe dajjal sannan manzo Allah ce fa yab'athu Allahu azza wa jalla ya'juj wa ma'juj kama qala ta'ala wa hum min kulli hadabin yansilun فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل عليهم نغفا في رقابهم حزوا كرشن حديث wato kenan lokacin da ya wa ba juzo su bayyana annabi isa yana da rai kuma shi ne zai yi addu'a Allah ta'ala ya halaka wannan shi yasa duk irin tafsiran da aka zo da su na cewa wai turawa su ne yajuzu majuz saboda sun kera jirgin sama ko yan chinese saboda sun yi wata dogo katanga wadda ma iya tsallaka ta da sauransu da sauransu ko kuma su ne tattawa wanda muka taɓa baku labarin su a wannan masallaci su ba gaskiya ba ne ya juzo ma ba su bayyana sai zamanin annabi isa alaihi salatu wasallam haka suna cikin manya-manyan alamomin alkiyama na ƙarshe Allah ta'ala ce hatta idza futat ya'juj wa ma'juj har sai an bude katangar ya'juj wa ma'juj wata rana manzo Allah cikin dare ya tashi ya fita ya je baki'a ya ziyara ya dawo yake cewa futa hal yawm min raddi ya'juj wa ma'juj hakaza yau fa an fara fashe kofar da ta ya'juj wa ma'juj katangar da an fara fashe to tun daga sannan cikin saranta ake feran da Allah ta'ala ya kaddare za a fashe ta su iso su yi bala'i a cikin duniyar mutane kuma kuma da yawan malamai sun tafi akan cewa cikin bil adamus wa hum min kulli hadabin yansilun suna sulaluwa suna gangarowa suna tafiya ta sauri daga kowane tudu suna shiga cikin mutane suna barna wa tarabal wa'dul haqq Allah ya ce kuma alƙawari da gaskiya shine tsayuwar alƙiyama a lokacin zai yi kusa fa idza hiya shakhisatun absaru alladhina kafar anan ne zaka ga wato ganin idanun kafirai ya kange idan bala'i yayi bala'i mutum ya kura ido bai iya ko kyaftawa Allah ya sun kura idanu ya wailana kad kunna fi ghaflatin min hadha ay yaqulun suna cewa ya wailana kad kunna fi ghaflatin min hadha kai mu mun kasance cikin rafkana dangane da wannan rana a da ba mu yadda haka zai faru ba bal kunna zalimin mun kasance azzalumai ba mu yi wa kanmu adalci ba sannan Allah ya ce kuma ma ta'budun innakum ma ta'budun anfusakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam Allah ce ku sani ku mushrikai ya ku masu bautar gumaka ya ku wanda suka kangare daga bin Allah suka bi wasu ba Allah ba innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam da ku da duk abin da kuke bauta ma kun zama kamashin wutar jahannama ba ka ranar alkiyama Allah ta'ala zai tattara gumakan da aka bauta ya haɗa su da masu bautar su duk ya jefa su a cikin wuta menene laifin gumaka gumaka ba su da laifi amma tabkitan ne li'abidiha ana so a gwada masu bautar wannan su ne suka dalilin zuwa kuta to da ku da su duk kuna cikin jami kun ga abin kunya ne abin jin haushi abin da na sani da cizon yatsa mutum ya waiga cikin azaba ko da dalila ya ga Allah Allah da yake bauta gashi nan suna shan azaba Allah ta'ala ya ce antum laha waridun da ku da gumakan gaba ɗaya masu shirye shiga ne cikin wutar jahannam law kana haula'i alihatan ma waraduha inda waɗannan da kuke bauta iyayen giji ne yadda kuke zato da ba za su shiga wutar ba wa kullum fiya khalidun da ku da su duka masu tabbata ne a cikin lahum fiha zafirun suna da wani yunkuri nata a cikin wutar wato zafir kamar da dai ayar Allah ta'ala ce lahum fiya zafirun wa shahiq wato wasu irin zabura ce wadda in wuta ta yi ta sai zuciyar kafiri ta tsage ta tarɗe ta rinka yoyo da jini saboda tashin hankali da haka ga zafin wutar ga rurar wa hum fiha la yasma'un Allah ta ba su ji a cikin wutar to anan da Allah ta'ala ya yi maganin cewa da mushrikai da gumakan da suke bauta gaba ɗaya Allah zai jefa su wuta anan sai kiristoci ko kuma yahudawa suka jefa shubha ga mushrikai suka ce to ai ku tambaye shi ya ce Musa da Isa duk manzannin Allah ne to ga muna bauta ma Isa kenan lahira har da shi annabi Isa za a sa cikin wuta kun ji wata fatawa ta tsageranci وسي الله يفتوا كان ونا ان الذين سبقت لهم لا يسمعونها هسيسا لا يسمعون innal ladhina sabaqat lahum minna alhusna hakika waɗannan da aljanna ta tabbata gare su sun gabanin haka kamar uzairu kamar isa kamar musa kamar mala'iku wa'annan ko da an bauta musu ba za su shiga cikin wuta ba ula'ika an hamu ba'adun su waɗanda ake nisantawa ne da wuta saboda me saboda su ba wato sun cancanci aljanna kuma har sun same ta waɗannan ko da suka bauta musu ba su bauta musu da izinin su ko da umarnin su ba su suka ce su bauta musu إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم التي أولئك أنها مبعدون su isa abin nisantawa ne gare ta da haka bautar da kuke ma annabi isa ba zai sa annabi isa ya shiga wuta ba la ma'una hasisa ba su jin motsinta ba su jin rurarta ba su jin zafinta wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun kuma su masu kirin tabbata ne cikin ni'imomin da rayuka suke bukata mana cikin aljanna da haka wanda ake sawa a cikin wuta sune ne gumakan da wato ainihin aka bauta masu wa'inda ba mummunai masu sakaɗin shiga aljanna irin annabi isa alaihi salatu wasalam la wannan firgici mafi girma wanda za a yi ranar tashin alkiyama Allah ce to wannan ba zai dame su ba ba zai tada hankalin su ba wa tatalaqahumul malaika mala'iku za su tarbe su kajin da aka samu tarbo kafin su iso mala'iku za su yi sahu sahu suna jiran isowar su wanda akwai girmama shi ko babu idan sarki ya tafiya ya dawo sai tarar da mutane sun fita dange gaba ɗaya ana tarbin su zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba to in ya dawo ba wanda ya san shigowarsa har ya wuce gida har ƙuryar gidansa duk da yara masu oyoyo babu kun ga babu jama'a to haka lokacin da za mu je aljanna za mu isku mala'iku suna jira musulmi mana oyoyo sannan ku da zuwa sannan ku da zuwa salamun alaikum tibtum farkhuluha khalidun urkhuluha bi salamin amini ku shigo cikin aminci ba ku da matsala da yau la yahzunukum babu damuwa babu هذا يومكم الذي كنتم توعدون sai mala'ikuna ta to yau fa kun zo an iso ranar da ake muku alƙawari don haka ba ku da matsala ko wace yau mana tsaye sama aka tsaye su jillili وحدا علينا yawma natwi as-samaa ka tayyi sijil lil kutub Allah ce ranan da muke na dide sama ranan da za a tashi kiyama ke inda ka san an fito da tabarma kofar gida an shimfiɗa ta an zauna an yi fira an ƙare sai ga hadari me za a yi a tashi a naɗe tabarma ko mace haka ne Allah ta'ala zai naɗe sammai da ƙasa da duk wanda a ciki a wannan lokaci duk wani tauraro duk wani wata duk wata duniya duk za a na za a narke su wuri guda game su a nade ka tsaye sijillin kutub yadda mai rubutu yake nade takarda ka kama ta ka nadidiye ta kamar mutum ya karatun jarida ya kare me zai mata sai ya nan nade ta to haka Allah zai naɗe sama kama bada ana awwal khalqin nu'idu kamar da muka fara halitta tun tashin farko to kamar haka ne za mu sake mai wa'adan alaina wannan alkawari ne akan mu lalle ne za mu yi haka haka duk wanda yake da wani shakku ko kokonto cewa akwai ranar tashin kiyama to ya gyara tunanin sai gyara kidan wannan alkawari ne na Allah inna kunna fa'ilin Allah ce mu masu iyawa ne abin bai da wahala a gare mu ba komai bane na ولقد كتبنا في الزبر Allah ce wala kad katabna fi zaburi min ba'di zikri an al-ard yarithuha ibadi as-salihun hakika mun rubuta a cikin littattafai shine az-zabur anan ba zabura ta annabi Dawud az-zabur al-mazbur al-maktub mun rubuta a littattafan da suka gabata zaka su at-taura su linjila su zabura su fi Ibrahim wa Musa duk mun rubuta a cikin su bayan da muka saukar da wato ainihin azzikr shine Allahul Mahfuz ko kuma bayan da muka rubuta abin da muka rubuta Allahul Mahfuz to mun rubuta an al ya yarithuha ibadi ya salihun cewa aljanna bayina mutanen kirki ke shiga to ya kai ka fassara an al da cewa aljanna ard ba wannan duniya ba saboda dalili biyu dalili na farko Allah ta'ala yana magana ya riga ya nade sama to in an nade sama har kasa nadewa za a yi wa zai gari kasa a lokacin Allah Allah shi kadai zai gare ta zaka annal arda anan aljanna bayan an nade sama da kasa an mutu an yi tashi to wa zai gadi aljanna mumunai ibadiyar salihun bayan Allah muka dake su anan ne suke cewa alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha fa ni'ma أجر العامل أشياء الأرض الجبع كنيتي أنا أما وصمة لما أنت تسير دون داك سوك جبع إساء كنيتي أنا نتي ملكي لدنيا بس كقوام ونن أي آية لألا سألك توعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا don haka idan mutane suka tsaye da imani suka zan mutanen kirki wa'ada Allahu allazina amanu wa amilu salihati to la yastakhlifannahum fil ardi Allah zai ba su mulki na imani da aikin kwarai ma'ana duk lokacin da kuke koken shugabanninku sun lalace sun zamo azzalumai sun zamo barayi sun zamo yan iska ba burin su da maslaha ku sai cikin azumi suke sa training sojoji in aikin hajji yazo ba su tallafawa ba su kula da wa'anda suka yi ritaya a ba su haƙƙin su ma'aikata suna cikin wahala talakawa yunwa duk sai a ce muku aminu wa amil salihat ku yi imani ku yi aikin kwarai don me domin alkawarin Allah shine la yastakhlifannakum fil ardh ba yadda za a yi ku samu mulki ya shiga hannun mummunai ya shiga hannun masu aikin kwarai domin a samu rahama a cikinsa sai lokacin da mutane suka koma ga Allah suka imani suka aikin ba wannan shine ma'ana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi sai kun canza sai Allah ya canza mu amma in kun tashi tsaye kawai da katin ƙuri'a kun zaɓi wani shugaba ko da Allah ya taimake ku ya hau gyaran bai tabbata sai kun gyaru shi yasa har yanzu yaran da muke so ya tabbata da dama dama dai da sauƙi bisa ga inda aka kuma wannan albarkacin addu'o'in bayan Allah waɗanda ke rufe ƙofar su da daddare su tarɗa ma Allah kuka su ce Allah ga halin da bayan ke ka taimake su amma duk lokacin da muka tarbiyyantar da mutane akan imani muka koya masu tauhidi shirka ta ɓace ɓat mutane suka koma tauhidi sak muka hana su yin bid'a muka haramta sako muka tsayar da amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ya zaman to ba a sabon Allah a fili to a wannan lokaci ne Allah ta'ala zai kawo shugabanci na gari to da sauyin yana yiwa amma yana da wahala saboda sai mun gyara sannan ne shugabannin su gyara Allah ya inna fi hadha la balaghan a cikin wannan akwai wani akwai wa'azi wanda ya isa wannan qur'ani ya isa zama wa'azi in kana neman sanin Allah buɗe alqur'ani in kana son tarihin alkiyama buɗe alqur'ani in kana son tarihin manzanni da annabawa buɗe alqur'ani in kana son bayanin abin da zai kai ka aljanna buɗe alqur'ani in kana son halin kwarai buɗe alqur'ani in kana son rayuwa mai daɗi buɗe alqur'ani duk abin da kake so na kirki ka bi shi ko wanda ba na kwarai ba ka kauce masa ka bi alqur'ani bai shirye da kai inna hadha alqur'ana ya dalilin kiyaye inna fi hadha la balagan cikin wannan akwai wa'azi wanda ya kai matuƙa li qaumin abidin ga mutane masu bautar Allah kuma arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin وإن أدري وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين da yawan ku da an tambaye ku ina wannan aya take ba ku sani ba a tanan kun cin mata yau ita ce aya ta ɗari da bakwai a cikin suratul anbiya Allah ta'ala da ya jero dukkan annabawa da manzanni ce wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida sai da ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin domin shine tikamakin annabawa ba mu aike ka ba ba mu sa ka ka zama manzo ba don mu kuntata mu mutane ba mu sa ka ka zamo manzo ba don duniya ta rikice a shiga yaki ba mu saka ka zama manzo ba don a ɗora shari'o'i masu wahala mun sanya ka ne ka zama rahmatan lil alamin jin kai ga talibai kun ga al alamin al jinn wal ins wal khalq wa man fi samawati wa man fil ardi ajma'in domin da fir'auna yace wa ma rabbul alamin annabi musa ce masa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin da haka manzo Allah rahama ne ga sama rahama ne ga ƙasa rahama ne ga tudu rahama ne ga teku rahama ne ga mutane rahama ne ga aljannu rahama ne ga rayayyu rahama ne ga matattu rahama ne ga kowa da kowa shi kafiri ya ce to rahama ne gare ku ku musulmi to amma shi a matsayin sa na kafiri ya aka manzo Allah ya zama rahama gare shi sai mu ce rahama ne gare ka domin ko irin kafircinka da zamanin annabi nuhu ne da ruwan tufa da za a yi a kashe ka da zamanin annabi musa ne za a shigar da kai teku ne a nutsar da kai da zamanin adawa ne zamanin annabi waye annabi hud da wata irin tsawa Allah zai aiko ta halaka ka ashe ka samu rahama kai ma kasancewar Allah zai kyare ka yadda kake so a baka dama har ƙarshen rayuwarka in ka samu ikon tuba ka tuba in baka tuba sannan ka mutu kafiri ka ga mun rahamar manzo Allah kuma ka gode ta da su kuma dabbobi da kifaye da tsuntsaye da tsuntsotsi ya kai manzo Allah yake rahama gare shi saboda sarari da yanayi ga baki ɗayansa bayan aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wani irin yanayi na jin daɗi yana cikin wani yanayi na haske yana cikin wani yanayi na rahama ta ubangiji da albarka saboda haka duk wanda yake bisa doron ƙasa ko yake cikinta ko yake cikin ruwa ko yake cikin sarari ko yake a sama ya samu albarkacin manzon Allah bayan da aka aiko shi ko babu komi duniyar ɗan adam ta yi ƙarni biyar biyar da juna babu manzo ko guda bayan da sun ma'artar na rusula na tatara bi da bi ake aiko manzo wani manzo bai mutuwa sai an aiko wani tun manzo na da rai iya tsufa ake aiko wani saurayi a ce ga wani manzo nan kafin ka mutu ko kuma aiko babba da karami tare kamar da aka ko haruna da musa ko aiko ɗa da uba kamar da aiko ibrahim da isma'il da ishaq daga baya kuma aka ce jikan shi ma an bashi annabta shi ma bayan jika aka ce taɓa kullun shi ma annabi الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله ko kuma Dawuda da Sulaiman amma bayan wucewar annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ya yi fushi da mutanen duniya shekara ɗari biyar babu saƙo wani iri daga wurin Allah shi yasa duniya ta koma cikin duhu ɗib ba abin da ake banda zalunci da ta'addanci mai ƙarfi ya taushe mai rauni mai arziki ya hana ma talaka ya bautar da shi nan ne aka yi jari hujja wadda babu irin ne a ƙara ma mai ƙarfi ƙarfi a ƙara ma mai rauni rauni in kana da wadata kullum sai kai sama in kana talaka kullum sai kai ƙasa ɗan sarki ɗaya ka sarauta ɗan mai kuɗi kawai ke yin kuɗi wannan shi ne su shigo da shi addini ma sai ɗan shehi ka zama shehi ahlus sunna ba mu da wannan mu duk wanda ya karatu yana iya zama malamin suna ko ba haka yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga dukkan talikai amma rahamarsa ta fi bayyana ta fi gwabi ta fi kankama ga waɗanda suka karɓi da awarsa suka rungume shi ne musulmi a cikin musulmi kuma waɗanda suka tsantsanta biyayya gare shi suka tsarkake zuciyarsu ga Allah da tauhidi suka tsarkake aikinsu da biyayya ga manzon Allah suka ce sunna sak to waɗannan su suka fi samun rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su ne suka gabuwa da ceton a cikin waɗannan kuma wayanda suka fi kowa samun rahamarsa su ne wayanda suka yi zamani da shi suka yadda da shi suka gaskata shi suka taimaka masa suka haɗa hannu da shi suka haɗa tafiya da shi suka yi yaƙi tare da shi suka yi sallah tare da shi suka ɗauki zakkarsu suka bashi ko suka karɓi zakka daga hannunsa suka karɓo masa haraji da jangali suka raba masa haraji da jangali suka ɗaura masa aure suka kai aurensu ya ɗaura suka yi hulɗa kowace iri da shi a matsayinsa na mai gidansu to sun fi kowa samun rahamarsa a duniya sannan a lahira sun fi kowa cancantar samun ceton ya Allah ka samu cikin ceton manzon qul inna ma yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid ya kai manzo ka gaya musu ni fa an mini wahayi an ce in sanar da ku ubangijin ku wanda ya kamata ku bauta maguda ɗaya ne fa hal antum muslimun to shin ku za masu miƙa wuya ne fa in tawallau ba ruwanka in sun miƙa wuya haka ake so amma in sun ba da baya fa kulazan azantukum ala sawa kace na ba ku shela ne maku sanarwa da ni da ku duk mu zamo cikin masaniya ba ni ba ku za mu yaki umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah wa in ajri aqribun am ba'idun ma su'alun kuma ni ban sani ba shin alƙawarin da ake maku ku kusa yake ko nesa innahu ya'lamu al-jahra min al-qawl hakika Allah ya san maganar da aka bayyana wa ya'lamu ma taktumun ya san abin da ake boyewa saboda duk wani mutum da aka yi cikin dare <clears throat> Allah yana wurin ya san da abin da ake <clears throat> wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin kuma ni ban sani ba wannan lamari na jinkirin azaba da aka yi maku watakila fitina ce a gare wa mata'un ila hin an ji da ku daɗi ne zuwa wani ɗan lokaci sadda in aka riƙe ku ba ku kubcewa qala rabbi hukum bil haqq manzo Allah yace ko kuma qul rabbi hukum bil haqq wata qira'a mutawatira manzo Allah ka ce ubangiji na kai hukunci da gaskiya wa rabbuna arrahmanul musta'anu ala ma wannan hukunci kuma Allah yayi shi ranan badar <coughs> duk wanda ya takura ma addini <coughs> har nan sai da Allah ya gama shi قال رب يحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون kuma ubangijinmu shine mai rahama wanda muke neman taimakonsa ga abin da kuke sifaitawa ya Allah muna neman kun taimakonka da jin kayinka ka zama jin kayi da rahama a gare mu akwai sanarwoyi guda biyu da farko muna ƙara sunama <coughs> wanda suka yi rajista da takaful cewa a kwamitin rajista yana nan yana karɓan gudunmuwarku ta watan biyar watan biyar shine wata na farko da ake fara rajista da takaful haka wanda suka yi rajista za su je su ga masu yi masu wato ainihin masu karɓar kudaden su na wannan wata na dai tabbata yanzu an yi albashi duk da ana cikin halin ramadan <coughs> wanda zai iya biyan da wata ɗaya <coughs> ko wata uku ko abin da ya fi haka <coughs> muna maraba da shi sanarwa ta biyu kamar yadda muka sani ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a kamata sunna a kowace shekara tun shekaru kamar biyar ko shida da suka wuce lokacin da dan uwa kabir Kabiru Haruna Gombe yana zuwa wannan gari ya kaddamar da tallafi da taimakon marayu na wannan watan azumi wanda kuma mu muna cikin waɗanda ake sa ran za su ba da gudunmawa mai tsoka don cin nasarar wannan shiri ko a wannan shekara shek habibu ya kaura da ya zama madadinsa ya gabatar da wannan shiri kuma alhamdulillah tun jiya wani ya kawo turamin a tamfa don a fara da su saboda Allah da ka azo nan gaba ɗaya mutane su gani wannan ya buɗe kofa saboda dukkan mu za mu kawo namu insha Allah muna karɓar abinci muna karɓar sutura amma mai kyau ko wankakkiya mai kyau sosai ko kuma sabuwa wadda ba ɗinka ba sannan muna karɓar kuɗi ko nawa Allah ya hore bara banda kayayyaki mun tara naira dubu ɗari biyu mun gabatar da su ga wannan kwamiti bana muna fatar mu kai dubu ɗari biyar in Allah ya nufa a ci gaba da daurewa a ba Allah abin da muke bayarwa a nan a can za mu karɓe shi Allah ka ta sadakokin da muke yi sa azumin mai zama karɓaɓɓe doyin mu Allah ka sa su zama bisa ga ijaba shugaban kasar mu Allah ka dawo da shi cikin koshin lafiya kasar mu Allah ka yi mata kariya daga fadawa cikin miyagun hannaye Allah ta'ala ka jikinta da al'amuran mu ga masu tausayin mu da jin mu kada ka jikinta da al'amuran mu ga masu jin haushin mu da masu jin takaicin mu da waɗanda ba su damu da mu suka kula da mu ba ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين